see fine babe. Uh, Dolly, Dolly crew. I, I'm part of the Dolly crew now. I don't know. Your guy don't say I don't enter the Dolly crew. Yes, now you are very welcome. Okay, so um, za mu so about the da kanki. Ni ce mai suna Happiness Zakariya. Happiness. Kaga ayen kaga ko a fuska na. so you dey happy. Ina aiki ne da company Cube Dolly. Za ki ce game da wato 'yan um, uwantaka da aka hada tsakanin ama awards da kuma dolly gaskiya ama awards da dolly akwai dangantaka babba a tsakaninmu domin kaga mu aikin mu marketing ne su kuma akwai 'yan drama akwai 'yan wakoki to kaga waka mostly kamar sako ne ga jama'a muna iya zuwa mu ba su contract su mana waka na tallan maginmu a cikin gari gaskiya akwai bamban dangantaka a tsakaninmu da su yanzu kin yi waka kisan neman mawaki ne ko in miki kiɗa ki mun waka ban iya waka ba amma in wani waka zan iya ansa to ba ka gwadawa ba yanzu in eh, zan iya yi akwai waka mu ma wanda muke yi zan iya maka to Kip doli ne magan mm, da yake gyara miya girkin ka zuba shi zuba shi kirin yi a Kip doli ya zama sirri na ba magani <laughs> na gode thank you very much thank you